muna godiya da irin haɗin kai da ake bamu da kuma addu'o'in da ake bamu mm. ake yi amma mu ƙara mu kufa ballantana wannan wata mai albarka wata ne na neman gafara wata ne na neman bukatunmu da cewa Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya kawo mana zaman lafiya ya kawo mana tsaro ya kawo mana ci gaba a wannan jiha ta don wallahi zamfara Allah ya albarkace mu da abubuwa wanda ba za ka yi masanta ba kama sai zamanto menene amfanin su a gare mu dole kullum mu tsaya kan gaskiya duk abin da za mu idan muka tsaya kan gaskiya ba zalunci wallahi Allah zai shiga cikin al'amuran gaskiya duk faɗi tashin da muke yi wallahi muna so mu yi al'umma adalci akwai abubuwa da yawa wanda ba kan gaskiya ake yin su yau kuma rayuwar tamu ta zama yau duk wanda zai so ya kwatanta gaskiya shi ne ake gani yana abin da ba daidai ba hmm. sai mun tsarkake zakatun sannan Allah zai dube mu da idan rahama saboda haka ba tare ɓata lokaci ba ina ƙara godiya hmm. kuma don Allah muna bara wannan addu'a gare mu da kuma hmm. wannan jiha tamu

فأشارات الفصول الإنسان في شيء المسحة الأولى وأخلاق سورة الإشارة أمير كما يدعى عن الكون الذي يجوز فصول الإنسان فيه بيات ويجب أن يكون نعم من صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صل على محمد وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا الله منا روقنك الله كبام لافيا الله كبام زما لافيا الله كسام زما لافيا الدين والدنيا والآخرة يا الله غافر تامنا غافر تام uwaye mu maza da mata wa'anda sun rasu Allah ka ji kansu da rahama wa'anda annan da mu da su Allah ka samu cika da imani ya Allah littafin ka da muka karantawa abinda muka yi daidai Allah ka karba mana ka ba mu lada abinda muka karantawa akan kuskure Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon ganewa kuma ka samu gyara ya ubangiji muna roƙonka kamar yadda mai girma gwamna ya ba mu umarnin mu roƙa masa kai Allah ka sani da mu da shi duk bayan ka muke ba mu yi shi ba gare ka ya ubangiji kuma kai kake biyan bayi ga bukatocinsu ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da darajar wannan wata da ibadojin da muka yi a cikin shi ya Allah muna tawassuli da darajar alqur'ani da darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ubangiji Allah ka biya mana waɗannan buƙatoci ya ubangiji muna roƙonka mai girma gwamna ƙoƙarin da yake yi da manufofin da yake da su a cikin zuciyar shi Allah kai ka sa mashi su kuma kai kake taimakon shi ya ubangiji muna roƙonka Allah ka ƙara mashi ƙwarin gwiwa ya Allah ƙara mashi taimako ya Allah duka manufar da yake da ita ga wannan jaha a gidajen bayanka a cikin al'umma da abin da ya shahi iliminsu da lafiyarsu da dukiyarsu da mutuncinsu da rayukansu yana ta kai komo dare da rana don ɗaya ga an samu walwala an samu aminci sannan kuma ya zama shugabancin shi ya yi amfani ga bayanka ubangiji Allah muna roƙonka ya hayyu ya kayyumu ya hayyu ya kayyumu ya hayyu ya qayyumu ubangiji Allah ka cika mashi wannan bukata ya Allah muna roƙon ka cika mashi wannan bukata ya Allah matsi da muke ciki a cikin wannan jaha da arewacin Najeriya da sauran jihohinmu na musulmi da ƙasar Najeriya baki ɗai ya ubangiji muna roƙon ka Allah ka ɗauke mana Ya يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا من لطف الأجنة في بدون أمهاتها نسألك اللطف بما جرت به المقادير يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا من لطف الأجنة في بدون أمهاتها نسألك اللطف بما جرت به المقادير يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا من لطف الأجنة في بدون أمهاتها نسألك اللطف بما جرت به المقادير ya ubangiji wannan bawa naka alkhairin da yake nuyi a cikin ƴaƴan wannan jaha ubangiji Allah ka tabbatar mashi da shi a cikin gidan shi ya ubangiji Allah ka raya mashi zuri'ar shi ya Allah kamar yadda ya zama mai amfani ga 'yan jihar Zamfara da arewacin Najeriya da Najeriya baki ɗai Ubangiji Allah ka sa zuri'ar shi ta zama mai amfani haka nan Ubangiji Allah ka raya mashi zuri'ar shi ka sanya musu albarka da namu zuri'a baki ɗaya Allah ka raya muna ka sanya musu albarka ya Allah ka ba mu shari'a ta addinin musulunci ya ubangiji muna roƙonka ka tsaya muna a cikin jihar mu ka kawo muna sabon arziki da gare ka ka kawo muna aminci da gare ka ya ubangiji yan kasuwanmu Allah ka taimake su ya ubangiji ma'aikatanmu na wannan jiha baki ɗaya ubangiji Allah ka taimake su ya Allah duk wanda adda amfani Allah ka ƙara mu rayuwar shi albarka wanda bai da amfani ubangiji Allah ka canza tunanin shi zan mai amfani ya ubangiji muna roƙonka ka kare muna rayukanmu ya Allah wa'annan yan ta'adda Allah kai muna maganin su mu karanta ayatul kursi da niyyar ubangiji Allah ya kawo mana aminci sannan mai girma gwamna Allah shi kare shi daga kowane irin sharri da na mutum da na aljani da waninsu da masihirta da masu mugunyan manufa da masu mugunyan fata da 'yan sa ido da masu mugun baki ubangiji Allah ka dausa shabakunansu ya ubangiji Allah ka zaunar da shi cikin aminci bi haƙi bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم mu karanta qul huwallahu kafa uku hadiya zuwa ga iyayenmu waɗanda sun rasu Allah ya gafarta musu waɗanda annan da mu da su Allah ka samu cika da imani bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya ubangiji wannan suratul ikhlasi da muka karanta Allah dukkanin mu baki ɗaya iyayenmu da suka rasu da waɗanda annan da mu baki ɗaya Allah ka haɗa mu da rahamarka ya Allah ka sa ran da za mu haɗu da kai ta zama ranar murna da farin ciki gare mu ya Allah ka kare mu daga haɗuwa da kai cikin fushi da azaba ya Allah bayanka da kake yantawa a cikin wannan wata Allah ka sa muna ciki ya Allah ka yanta mu daga wuta ya Allah ka yanta mu daga wuta